ilimi mabuɗin rayuwa a cikin irin bincike da muke yi don gano 'yan najeriya waɗanda suka taka rawar gani a fannin ilimi a yau mun karɓi bakoncin wani ɗalibi mai karatun digirin digirgir a nan jami'ar da take nan ƙasar amurka wanda ya muna ƙarin haske dangane da abubuwan da suka shafi matasa a najeriya ya kuma fara da gabatar da kan shi kamar haka sunana kamar da ka faɗa a abubakar idris amma an fi kira na idris amma idris ya eh, mahaifina ne ah, an haife ne a garin zaria da ke jihar kaduna na Najeriya kuma na yi karatu na ne a Najeriya har zuwa digiri na farko kafin na zo nan kasar Amurka domin yin digiri na biyu da kuma digirin digirgi da nake yanzu a jami'ar Michigan ta jihar East Lansing. Ah, Mala Idris, waɗanne irin abubuwa ne suka baka sha'awa ko suka baka ƙwarin gwiwa har kai sha'awa ka ainihin yi karatu mai zurfi har zuwa digirin digirgir? da mutum kamar da ka ce abubuwan suna da yawa amma waɗanda suka fi burge ni kuma suka bani ƙwazon yin wannan karatu zuwa wannan mataki shi ne na duba na gani yadda jami'o'inmu suke tafiyar da hakan digiri da bada na farko abubuwan suna da wahala da dama za ga cewa ɗalibi ya fara karatu da ya kamata ya ce ya ƙare a shekara biyu wani lokaci wani ma sai shekara hudu ko fiye da haka wani lokaci wasu masu biki su kasa gamawa haka nan suke haƙura abu kuma na biyu na duba na ga cewa to za ga cewa 'ya'yan talakawa gaba ɗaya su ba su da wani dama na wani ƙaro karatu saboda mutum ya gama karatu yana neman hanya ne wanda zai samu ɗan wani aiki ya samu yana ɗan rufa kansa asiri to sai na ga cewa to ya kamata ni ma in yi kokari in ga cewa na zama wani abun kwatance da cewa waɗanda suka taso daga inda nake ko kuma suke da kuma dama irin na ƙara karatu irin nawa za su samu su masu karatar da kansu da kuma jama'ar su. To za a iya cewa wannan karatu iyayenka ne suka sa ka koko kai ne kai sha'awar ka yi wannan karatun. Gaskiya iyayena suna da matuƙar tasiri akan karatu na amma akan digiri na farko. wannan digiri da na yi na biyu wanda na kare da kuma wanda nake na digiri na gaskiya wannan abokaina ne wanda na yi karatu da su zan ce gaskiya suna tasiri akan wannan karatu da nake yi yanzu saboda na tashi ne a cikin abokai wanda kullum ba mu da wani hira ko kuma wani abu da zamu wanda ya wuce maganan karatu ya za a yi mu karar da kanmu mu kuma karar da mutanen da suke kusa da mu a gida da waje to mala idris za mu iya cewa yanzu matasa a gida najeriya suna ganin kamar cewar karatun digiri ko digiri ta biyu ko digirin digirgir sai 'ya'yan masu hali ko kuma sai 'ya'yan waɗanda suke da wata dama haka yake a wannan zamani da muke cikin musamman ma a ce karatu a kasashen duniya kamar kasa irin amurka a gaskiya kamar da ta faɗa mutane da dama ba ma kamar matasa na yanzu muna ganin cewa sai mutane da iyayen suke da hidima ko kuma suke da hali sosai suke iya sa su su kai karatu a kasashen waje a gaskiya wannan magana ba haka bane saboda ni gaskiya na zo wannan ƙasa ba tare da kwabon na ba saboda na samu scholarship ne wanda yake kowa zai iya samu idan dai mutum ya matakan da ake na samun wannan scholarship. To za da cewa mutane da dama gaskiya suna sa ran cewa sai mutum da hali ko iyayensu sannan zai zo kusan waje karatu wannan magana ba haka ba ne. A ni dai na zo wannan ƙasa ta Amurka yin digiri na biyu ba tare da faban iyayena ba. kuma saboda na samu scholarship ne wanda ya taimaka min ya biya min kuɗin makaranta da kuma duk kuɗin da nake bukata na wurin zama da na littafari da duk abubuwan da nake bukata na wannan karatu ba tare da wani gudumawa daga gurin iyayena ba ko kuma wani wanda zan ce ya biya min ba wannan scholarship na samu ya sami wannan karatu kamar yanzu matasan mu a gida Najeriya ba su san da wa'innan hanyoyin na samun shi wannan tallafin da kake magana ba yane ne ake bi don a samu wannan tallafin a gaskiya mana akwai dama masu yawa na irin wannan tallafi wanda gaskiya ba zan iya ma lissafa yawansu ba a yanzu amma misali da kai wanda ake kira fulbright scholarship shi kuma fulbright scholarship a gwamnatin kasar amurka ne take ba ga waɗanda suke kasashe masu tasowa wanda suka gama digiri na farko da kuma wanda ake bayarwa wanda mutum zai zo ya yi masters ko kuma ya zo ya phd so yana da mataki sai wanda mutum ya cika wannan form kuma suka fi cewa ka cancanta sannan a kira mutum interview a nan embassy na america da nan abuja idan mutum allah ya bashi sa'a sai mutum ya samu sannan kuma da kwai kuma wasu ma'aikata da dama wanda suke ba da scholarship kamar a nan jami'ar mu ta michigan state da kwai wanda muke kira mastercard foundation makakata kamar da muka sani kamfani ne wanda yake tafiyar da harkar amfani da atm na banki ya ware kuɗi makudai domin a ilimantar da matasa daga kasashenmu na afirka kuma mutum zai iya zai iya neman yayi digiri na farko ko digiri na biyu so irin scholarship suna da yawa amma hanyar da mutum zai iya sani cewa wata scholarship ne ya dace ko wace ce yake ganin cewa za ta iya ba su iya taimaka masa sai mutum ya je kan yanar gizo-gizo zai iya dubawa ya ga wa'inda scholarship ne suke nan a can. To a takaice kana nufin kenan kamar shi binciken ma irin wa'innan guraben karatun mutum yana iya zuwa kamar matasa suna iya zuwa shafin yanar gizo kenan su dinga irin wannan binciken don ganowa. Wannan gaskiya ne kuma ka so samu wani gurbin da yake min kai saboda za a ga cewa yanzu wannan zamani da muke na karni na ashirin da ɗaya ya an yi girgiga cewa yanzu matasan afirka sun fi kowace ƙasa amfani da yanar gizo amma sai dai mu matasan mu sun fi amfani da ita ne a shafin irin sada zumunta irin na facebook da sauransu amma idan mutum yana da waya irin wannan ta hannu kwarai zai iya ya hau kan wannan yanar gizo ya bincika ya gani wani scholarship ne yake a wata jami'a ko a wata jiha a nan ƙasar amurka akwai wa'innan dama masu yawa amma matasan maza da cewa sun fige da amfani da facebook ne ba tare da neman yadda za su samu irin waannan dama za su zo su ƙara karatu ba ne a gaskiya dai shawarar ta farko shi ne ya kamata matasa su mai da hankali da kuma wannan dama da suke da shi na wannan waya ta hannu da suke da intanet a kanta su fara binciken wace jami'a ce ko wani irin scholarship ne za su iya su samu domin su su tsara wannan karatu saboda karatu a nan kasan waje ba ruwansu da ko kai ɗan talaka ne ko kai ɗan sarauta ne ko kai ɗan masu kuɗi ne idan dai Allah ya sa kana da hazaka kuma ka samu takardun da ya kamata a can gida Najeriya wanda mutanen mu da dama suna samu amma ba su san da kai wa'innan dama ba ne za ga cewa to za su iya amfani da wannan dama domin su su karar da kansu su kuma karar da al'umma baki ɗaya. abu kuma na biyu kuma shine tambaya kaga mutanen mu ba su son tambaya malam kuma tambaya tana da matukar amfani saboda duk in ka tambaya an ce hasama sun ce matambayi baya bata duk in ka tambaya za ka samu cewa mutum ɗaya ko biyu wanda suka san wannan ah, bayanai za su iya su sanar da kai kai ma za sanar da wasu idan da rabo sai ga cewa an dace. To Malam Idris za mu iya a nan za a iya cewa kenan su matasa waɗanda kamar suka gama makarantun sakandare akwai irin wannan guraben na karatu wanda za su zo su yi digirin farko kenan? Warai da gaske a nan jami'ar mu kamar na gaya maka yanzu haka wannan scholarship wanda ake kira mastercard foundation scholarship a nan michigan state university akwai nake ganin ɗaliban da suka zo daga kasashe daban-daban na afirka sun kusan su hamsin yanzu haka wanda suke digiri na farko kuma dukkansu suna wannan digiri ne ba tare da wani kudin iyayensu ba ko kuma wani daga can gida ba wannan kuɗi ne wanda aka ware na scholarship domin a taimaka ma matasa da suke afirka